to salamu alaikum yau dai ga ma emirates dai zancen zai kare dai alayi rufai ikon allah zai sai emirates din duka ga ɗalibai nan ga wakilai nan za a hada shi da wanda za su yi Are you alive? Are you How much, Parash? How much, Parash? How much, Parash? Zirillian dari Zambai. Eh? Hey. Eh. to zan ba da ziriliyan zan ba da ziriliyan sha biyar eh. to za a baka ziriliyan ɗari dai kawai ziriliyan ɗari zan aiko wannan ya kawo muku anuwar ko wannan zan aiko kudin eh, zan turo da ziriliyan ɗarin sai a kawo to zan ba mu ya kawo muku naira kuke so ba dala ba ba kwa san dala to da a ba da dala a kawo muku in ya gama yan makarantar kyauta ita nake jira eh. to a ba tiriliyan dubu godiya mana yawa oda me kace me ban ji abin da kace ba kamfani au kamfanin mota wacce za a kawo sai a kawo eh, eh? to shi na barka da barka da safiya good, good, good morning. How are you? How are, you How are, you using everything? How are, how you are alive? Me that study another thing today to people and everything.

muna da yawa ba shugaban ɗalibai nawa za ka ba shi gashi nan ka gare da shi ya kan ciniki nawa za ka ba shi aliyar